Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Marocin Kandoze na marubuta Zainab Idris Makawa wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Haka abubuwa suka ci gaba da faruwa masu daɗi da kuma aka san haka. A cikin haka har da neman auren da dadi ya fara ba tare da mun sani ba. Zan iya cewa mu a wurinmu ba mu san da ake soyawa ba sai dai labari muka ta a Kano an yi biki sosai. Dan jama'a sun tafi da yawa wurin ɗaurin aure a Sokoto. Dan san aka fara kai amarya suka kwana huɗu da sati ɗaya. Aka ce suka yi kwana huɗu da sati ɗaya aka ce za su yi sai ga su da kwana huɗu sun shigo Abuja kuma dama already an gyara fat ɗinta. don masu decoration ya ɗauko suka gyaran ko'ina na gidan. Ina zaune da yara muna hutu don na yi off ranar da suka shigo tun Monday. Tun Monday na fara fita night duty na dare. Muna zaune yaran sun dame ni da ƙorafi akan dadinsu kowa ya baya bugo musu. Junior ke da wannan ƙorafin ita ko antina sai dai ta yi zaune ta yi shiru ko abinci sai da ƙyar take ci. Dama abin da nake gudu kenan da sabon da yaran suka yi da shi. Inda ta ce ta shigo falon nawa take cewa da ni Husna ta dame ni wallahi sai kiran sai kiran kai take yi shine na kawo ki duba min ita. Na yi murmushi tare da ɗan kamo hannun yarinyar na ce da ita dadi ne ko Husna sai na nuna mata anti da ke zaune ta wani irin zama na ban tausayi a saman kujera. Inda take cewa da ni ai ni sam ban san abin da suke wa suke wa kukan nan ba. Na ɗauka haka ɗin ne kanta ke ciwo ɗin take cewa da da daɗi Take cewa da ni dadi. Kan na ce ta. Na kai ta ce. Na karasa inda aji take zaune tana faɗin yarinya ubanki ya aure ya ɗeba takaici ne. Daga inda nake zaune na ce ya dai. Ta ƙara takaicin shi tunda ya ƙaro wa kansa wani sabon tension kuma a again. Dan ita ma ai da nata kalar korafin za ta shigo mai kamar yadda muke nan kowa da irin hannun rayuwar shi. Ita ma a hakan za ta shigo ta dogara a inda ya tsaya. Kamar harbin jaki sai ga zuba ta shigo tana goye da ‘yarta a bayanta. Ta ce da Hindatu, ashe gina nan ne sai Hindatin ke faɗin ina nan. Ke dai na kawo wannan ne tana nuna ‘yarta. Na kawo wannan ne, take nuna ‘yarta. Take cewa na ɗauka ba ta da lafiya ne ashe ita wai kewar ubanta take yi haka. Kin ga su can tana nuna inda anti take zaune. Dariya ta tare da ɗan sakin gabaici ta ce a'a ke husuna ashe ba anti kawai ke tare da ubanta ba duk ku ne. Ga shi ko kullum cikin gidan bai damu da ke ba ashe ke ma ana yi ba mu sani ba. Tunda har kewar shi je yana ki sakat. da yarinyar tana faɗin ai sai ku yi hakuri tunda baba ya bar ku. Yana can yana cire takaicin shi a gun 'yar amaryar shi 'yar Shila. Murmushi ne na ɗan ƙyara riƙe dadi da ya zo guna ya faɗa a jikina sai yadda ta ce, wai ke me yasa ba kya sanin abin faɗa wa mutum ne wani lokacin? Me ya kawo wannan maganar kuma yanzu ga yarinya kuma? Haba dai. Haba dai, ba shi ke gabanku ba. Don Allah ya kamata a ce zuwa yanzu an daina wannan halin a gidan nan. Idan ba aka ba ita ma wacce za ta shigo ɗin sai ta shigo mana da raini a gare mu. Bai kamata a ce duk macen da za ta shigo ta dinga samu ana wannan irin ba kalar ba a tsakanin mu sai raini ya saurin shiga a mu da ita. Amma idan ta shigo ta samu kai yana da yara ma haka sai kiga ta rasa madafa a gidan. Wata idan mai hankali ce dole ta bi wa'inda ta samu a zauna lafiya. Ita kuma mai rawar kai idan kuma mai rawar kai ce sai ta ce nata dokar za ta kafa dole a bi ta sai idan ta yi ta ga babu kafa a gare ta za ta shiga hankalinta. Idan har wannan matar kuma ta shigo ta samu muna wannan halin na kishi haka a junanmu wallahi a take raini zai fara shiga wurin a wurin ta ba za ta taɓa ɗaukar mu da daraja ba. Dan ita ma za ta ce za ta gwada nata sa'ar a gare mu da mai gidan sai ta ta zo ta mallake gidan a cikin ɗan lokaci. Mata da yawa wannan ɓarakar suke samu a gidajensu sai kaga matar bayan ta zo tana son raina hankalin matar da ta samu a gidan. Dan ta samu ba haɗin kai ko kuma kishiya da miji babu fahimtar juna a tsakaninsu. Har za ta samu damar ƙoƙarin kafa nata gwamnatin a gidan. To kun ga idan har ƙaramar yarinya za ta shigo cikinmu ta sami mu a haka kamar kowanmu na jarace da ɗan uwa muna yawan fitina yaranmu ma haɗin kai a tsakani me kuke ganin zai iya faruwa? Dan Allah, dan Allah ku daina wannan halin na wasale juna a tsakani ana faɗawa juna magani da zai so wa dan uwa rai. Miji dai mun gani ba mijin mace ɗaya ba ne. Ko biyu ko uku miji ne na mata huɗu Allah ya haɗa mu da shi. Idan mun zauna lafiya sai abin ya mana daɗi a tsakani. Dan mun tsaya muna ciwa junan mutunci shi fa daji babu ruwan shi duk mun sani anan kowa da ɗaukar da yake mata a gidan nan kuma a haka yake zaman daɗin rai da mu yana ba duk wani mu. da Allah ya ɗora mai a kan shi. Mu ne dai har yau mun kasa zama mu fahimci junan mu. Da ɗaya ta gusa mun shiga gulmarta kenan a tsakanin mu. Idan kuma ɗaya ta zo a zauna da ita a zagi wacce ba ta kusa. Kun ga hakan bai mana ba gaskiya. Ko yaranmu da ke mu kullum za su fara zargin Mu Mu munafukai ne ko su ma su goyi zama irin na annabimanci a rayuwarsu. Don haka. don Allah mu sahirce wa junanmu, mu kama mutuncin kanmu mu zauna lafiya a tsakaninmu. Zama na amana son juna da karuwa sai kuwa komai ya tafi sannan a hankali a tsakaninmu. Amma bani shawara ce nake baku, ba wai na ce lallai sai hakan ya gudana ba, don kowa da ra'ayin shi a tare da shi. Hmm, maganar ki ai gaskiya ce Rama. Dan baki faɗi ƙarya ba a zancen ki tunda ni da za a kai wa amarya faɗi na mu zauna tare. Ai ko kun ga akwai matsala kenan. Babu wani matsala a hakan idan kin iya kama kanki da bakinki gare ta. Kika ja girman ki sai kiga kin yi fawa a wurinta. Hmm, ai na yarda da ake cewa ba wayewa ba ne wayo. ‘Yan ƙauye da kuke ganin su sun fi mu tashin. Sun fi mu mu tashin birni wayan tsiya. Na dago ina dariya na ce abin da na ce abin kuma sharri ne haka anti daga shawara kuma ta ce wallahi rama duk sunan mun girme ki ne kawai amma wallahi duk rama kin fi mu wayo Allah kuwa. Ki duba shawarar ba da kuɗin nan da ya yi mana. In ba dan ke ba ni ina zan yi wannan tunanin ma yanzu. Kuma ga shi kin zo mana da wani babban shawara wanda duk maganar ki gaskiya ce a cikin shi. Sai bango ya tsage kaɗan gare ke shiga kafarsa. Sai idan mutum muna sai idan muna kama mu. muna mu Wa zai kawo mana raini a gidan nan? Mun ɗauki lokaci muna hira mu duk dai akan matsalar rayuwar zaman gidan dadi ne da yadda za a ɗora da shi. Watsan ba zato sai ganin dadi muka yi a falon ko mu ya bace sai kwasar dariya muke yi a falon. Kallon mamaki muka bi shi da shi har har ya karaso cikin falon shi ma sai bin yake da kallo. Yana mamakin kasancewar mu a wuri ɗaya ka. Sanin da zuwa muke mishi hankalin shi na kan 'yan yaran da ke zaune a gefen mu suna shan lollipop. Ko kallon shi antina ba ta yi ba za ka ce ko wata Za ka ce ko wata babba ce ita irin yadda ta share uban nata. Ya kara sabunta yana faɗin yau kuma wani sabon salo kuka ɗauko ne a gidan haka. Ya kai hannu ya ɗan taɓa ‘yar wurin Hindata yana kiran sunanta. Sai ya juya gun ta zulfa ya lakaci fuskarta. Ya ɗauki anti yana kiran sunanta tare da ce. Tare da yana faɗin mai sa'ada kenan. Sai yarinyar ta kuma burtsarewa tana son ya sauke ta tana faɗin mm, mm, mm, mm. ya ce da ita kai mai sa'ada ba dai ke makin yi fushi ba ko ba wanda ya mishi magana bayan gaisuwar da ya ga yarinyar ba ta yarda ba ne ya dire ta tare da cewa ai ke za biyo ni sai zuba ta ce tunda an saba bin bayan ka ba dama ai kun fi kusa ta hannun damar ka ce din da sauri inda ta ce da ita ba dai kuma yana sauki yarinyar yake cewa ina sauran yaran ne suke Suka ba shi amsa da suna suko ba su dawo ba tukun. Ya juya zai fara tafiya sai na ji inda tana cewa da shi amarya ba tana can ne. Ya ɗan ji yana cewa tana fat ta mana. To, to su dindindim kenan. Haka aka shigo kamar munafuka kuma ba ko salama a sanda zuwan ta gidan. Shiru na yi nasa, na san da ba mai hali baya barin halinsa ai. Abu ne mai wuya su bar halin nan. Dan ya zama musu jiki ko don kowa da kalar nata kishin a rayuwarta. Bai daɗe da fita ba su ma suka watse kowa ya koma fat ɗin shi da zama. Dan da ma zaman na ranar ne kawai aka ɗan yi shi. Ni dai ban sake bi ta kan shi ba dama akwai gajiya a jikina tare da yaran. Muka kwashi barcinmu na rana. Sallah kawai na tashi ne na koma na kwanta a bina sai shida da yaran suka dawo gidan na tashi. Mun ɗan zauna da su har bayan magariba ina ita da sallah na fara shirin fita don zuwa duti. Aisha na tsaye tare da ni tana faɗa min cewa jiya ma da ke ta samu dadi ya barci. Nake cewa sai ya yi haƙuri shi ma ba mai zaman gida ba ce anytime. Dadi ya shigo ɗakin a daidai lokacin da nake magana ina saka rigar aikina. Da ya tsaya min daidai saman kayan da ke jikina sannan yaran suka fara mai. Ban jiyo inda yake ba sai da na gama na jiyo yana ɗauki yana duke da hannun dadi ƙarami suna magana. Me ke faruwa ne kuma Rama? Na ga kowa ya shiga min amarya ke ki shiga ganin ta ba. Tun ɗazun Wani kallo na jefa mai daga inda nake tsaye da cewa, wa, ni dadi, wallahi komawa ba. Na cewa ni dadi, wani komawa baya kuma zai kama ni da ta zo ta samu. Ni da ta zo ta samu a gidan bata ta neme ni ba sai ni ce zan je gunta ba dai. Abin nawa bai kai can ba ai. Marmashe yana ɗan girgiza kanshi tare da faɗin baƙuwar ku ce ba shine kuma wani matsala can daban. Na ce baƙuwar ka dai dadi, me yaɗina da ita, ni kuma da za ta zama baƙuwa. don Allah dai a bar mazancin ya ce hmm, rahama rahama wani lokacin sai ki wani sai wani abin tamkar baki bu wallahi me na komawa baya dan kin je kun gaisa kawai da ita nace to ai gidan sarakai ce ai gidan sarakai ko to ga talaucin na wani bai kai can ba tukun na kai na dauki handbag ina yake faɗin wai na zaki ne kuma na ce wurin aiki na duti na shiga week din nan na fara okay abin ya kai har ki fara bai ki faɗa min ba ban sani ba kuma Nake cewa kamar ya ban faɗa ma batun da ka san dai aiki na ne hakan wanda choice akan wani abu kuma. Na ɗago alamun zan fara tafiya yake cewa da ni rama sai na dakata shiru ya tare da ƙuramin idanuwan shi a kaina. Ni ma ɗin kallon nasa nake yi sai dai ba zan iya jurewa ba na dukar da kaina ce kada ki bullo min da wani sabon halin da ban san ki da shi ba a baya akan kawai na ƙara aure. Na ga dai ba wannan ne karo na farko da na kawo miki kishiya ba a gidan nan. Ko yarinyar da ba kya san ko yarinyar da baki ko santa ba baki san wace ita ba kike son ki kirkiro wani fitina a kanta kuma na ce fita akan kayan aure na fita akan kayan aure zan yi fita ne zan ki fita ne ko me ni ba mata na sama a gida ba ne har inda har ina da bakin magana ni da aka yi maka dole a kaina ba dan san ranka ba ya ce oki ya kika ce ko na ce ai haka din ne ni har wani Kadara ce da ni gare ka dama matar cuce ba wani fawa ne da ita ba sai haƙuri. Da haka duk matan ka ni ba wacce nake kishi ina dai zaman abin da aka ɗauko ni ne kawai. Kuma ina fata Allah ya bani ikon cinye nawa kalar jarrabawa na riƙon marayun da ya hau kaina da karanta ta. Ya ce haka kika ce dai ko? Dama ya hakan dadi. Ya ce no. Ya ce, nawa wanda na ga baki taɓa kishina ba ai a rayuwarki sai dai masu ƙauna ta su yi. Na yi murmushin dole duk da raina a ɓace ki na ce, dadi. Na yi kishin hauka? Na zama wa a gurinka. Aiko da na ji kunya kishin mijin da yake na mamajo kullum aure. Wani sabon suna na samu kenan kuma a gidan dama tun dawowata da na sami ku haka a wuri ɗaya. Na sha jinin jikina kan akwai abin da ake ƙulla min a wurin kuma. Gashi kuma yanzu na gani da idanuwa na tun ba a kwana ba, kin nuna a zahiri, dan ban san ki da sauran sarewa ba irin haka. Ban iya magana ba sai duban time da na yi alamar zai sa na makara. Ya fara tafiya na faɗin dama mata ba a shaidar ku ai, na gasgata hakan yanzu. In dai akan kishiya ce, har kai min mummunan fasara. Ba damuwa in dai saniyar gaba ta sha ruwa. A nan gaba za ta sha ita ma. Bai jiyo ba yasa kai ya fice daga ɗakin na sauke a jiya zuciya na bi bayan shi tare da yaran da suke mu rakiya kamar wacce za ta yi tafiya ba duti zan tafi ba a lokacin. Ban tafi ba sai da na nuna musu abin da na saba ga baki ɗayan har manya na ba kowa abin da ya ka a nuna. Daga can na hango dadi yana fitowa daga fat ɗin amarya da sauri na kawar da kaina daga ganin shi. Na tayar da mota ta na bar gidan. Ashe bayan tafiya ta yake tambayar yaran na tafi ne suka ce yanzu na fice daga gidan ai. Bai tsaya ba ya bar su ya shige wurin shi kai tsaye tare da turo kofar shi ya rufe. Su ma shigewa suka yi wurin mu tare da rufe kofar fat ɗin. Washe gari a gajiye na shigo gidan ban ban daki na faɗa ne wanka tare da cike kayan aikin da na dawo da su na ajiya inda muke tara kayan wanki na. Na kullum Abinci abinda ta kawo min ta zauna tana zuba min ni kuma ina shiryawa. Hira muke da ita akan jiniyo muna kwasar dariya. Sai ga Aisha ta shigo ɗakin ta ce mami ɗazun ai na ga amaryar dadi a waje ta yi wa ƙawayenta rakiya. Mami baki kanta ba ne ba fa wata. Haba Aisha dan Allah raba ni da zancen banhaushi. Ko ma yaya take ai haka ya ga abin shi ya ɗauko ko? Namiji ina ruwan shi da wani siffa idan ya tashi san mace. Wai ni momi me yasa dadi Me yasa dadi yin aure ne kuma? Kuma fa sai fa da Zayid ya min magana kan auren nan da dadi ya ƙara ranan nan cewa da wanda za ta aura ɗin. Na ce me kika ce da shi ke? Ta ce cewa ne da shi ina ruwansa. Ba na son yana min irin wannan magana again. Dan ba abin da ya shafi rayuwar mu bane. Na ce kin yi daidai Amira. Dan da da Dan da hada sai ya kai ga faɗa miki magana da rayukan ki zai yi ɓaci. Ta ce ai ban ɗaukar Ta ce ai ba na ɗaukar wannan rainin ne mace ta dinga barin mijinta ko saurayinta na zance 'yan gidansa a gabanta tana gyale shi. Wata rana abin da zai faɗa sai ya fi wanda ya fara faɗa mata da farko. Na ce kai ashe ‘yar tawa ta yi girma da wayo ne haka. Lallai dadi na da gaske ce da ya ce aure zai miki. Ta ce kai momi auren mai can kuma dai dan shi yana son aure shine ni zai ce a yi min ni masters nake son na yi. Idan ma na gama ki rufa wa kanki asiri da wani karatu can kya sa a ɗakin mijinki idan kun yi aure in kuma kin haihu to shi kenan kuma sai a zauna a yi raino da sauri ta faɗo min a ciki tana rufe min baki tana cewa kai haba haba mami tana ɗan jijjiga min jikina uban ne ya shigo muryar shi ji yana cewa ke ke ke haka kuma uwar taki ce kuma kike wa haka ku kowai ku ba wa girma ne wai Da sauri ta ɗaga min a jiki tana ɗan turo baki ta ce dadi momi ce fa. Ni ce na magana da cewa mutum ba a wasa da ɗan shi ne a haka nake. Aini haka nake da ɗiyata. Ke fice min da wannan shiman banzan naku don Allah. Zan gama manki ne. Da sauri suka fice daga ɗakin. Ya karaso inda nake zaune bakin gado yana ƙoƙarin gubo ni a jikin shi da sauri na ɗago ina kallon shi. Cikin mamaki na ce amma dai ka san hakan bai dace ba. Dan ba ni ce na kaiwa. Sai aka ce dan ba ke ce da ni ba kada na taba ki kuma ko? Ƙara kai hannun shi yayi yana ƙoƙarin lariba ta da sauri na kauce ta da mikewa sai ina fadin. Mutum da amarya tsalil ya yi dawo yana taba tsohuwa kuma. Sai na ji ya ja tsaki tare da jiyowa zuwa bakin miro ɗina ya tsaya yana faɗin. Ina son mu haɗu idan an yi sallah a falo na Allah ya kai mu na ce da shi kawai. Ya fara tafiya ina bin shi da kallon yadda duk mood shi ya canza. daga yin magana akan amaryar tashi, sai na fahimci da akwai matsala duk yadda aka yi. Idan nayi la'akari da yadda suka dawo ba tare da sun yi sati ɗayan da suka ce za su yi ba a Kano, wanda na san sun zauna can ne dama don ya samu ya huta da 'yar amare shi, kai da ya dawo nan a dame su, sai kuma ga su ba su kai satin ba sun shigo. Yana fita da ɗan leƙa yaran. Yana fita na ɗan leƙa yaran na dawo na samu wuri na kwanta sai barci. Ban farka ba sai da Amira ta shigo ta tare da ni. A lokacin har karfe uku saura da sauri na miƙe na sallah na gyara jikina. Sai ga wayar dadi ya shigo min ina ɗauka yake cewa da ni, wai me kike jira har yanzu muna ta jiranki. Na ce gani nan tafi, ai tsaf na shirya na sai kamshi nake na nufi falon nashi inda na samu duk suna zaune a falon. Ni ce kawai ban shigo ba. Na shiga da sallama ta abin da ya fara taro na shine yarinya da na ango zaune gab da dadi a saman kujera ɗaya. Saman kujera ɗaya da shi wanda ba kasafai muke irin wannan zaman ba in dai za a yi irin wannan zaman. Maimakon na zauna a saman kujera sai na koma daga bayan kujera. Na ja na tsaya tare cewa gani na ji ka ce kana nima na. Ya ce zauna mana ba ta ganin kowa a zaune ne. Na ce da shi ito. Eh na dai gansa a zaune sai dai zaman ne na ga kamar babu tsari yau gare shi. Dan ka san ba haka maka saba zama ba ai. Ya dan yi murmushi tare da ɗaukar remote ya rage volume ɗin tibin da ke aiki a lokacin. Ya ce da yarinya ke ni'ima. Koma wurin 'yan uwanki ki zauna. Sai taunar cingom take yi kas-kas, ta ɗago kai da sauri ta dankali kalli inda nake tsaye kamar za ta yi magana sai ta mike Ta nufo gefen da Zulfa take ta zauna. Na samu ɗayan kujerar na zauna a kai. Mai sauraro kada ka ga laifi, kada Kada a ga laifina na yakan ne don saurin yankewa fitsarar da na ga yarinya tana shirin mana. Shi ne dalilin da na yi amfani da wannan hikimar. Na fahimtar da shi ya kuma gane ba zan zauna ba a yadda suke zaune ɗin nan. Ya ce da mu oke, dama na kira ku ne don na gabatar muku da ni'ima a matsayin sabuwar abokiyar zamanku a gidan nan. Ya juya gunta yana faɗin ni'ima ga matana da nake aure, nake kuma tare da su kuma uwayen ɗiyata a gidan nan. Wannan ita ce zalfa. ita ce ta mai gurbin uwar gidana da Allah ya yi wa rasuwa. Sai kuma ta biyun ita ce Hindatu. Ya nuna ta ya ce wannan kuma ita ce kike biwa wato Rahama kenan. Sai ta ɗaga kai tana min wani irin kallo tana taunar cingomtawa da wannan mai da bakinta a yata yatsa ne fuska. Ya juya gare mu yana cewa wannan ita ce ni'iman da na auro na karo a cikinku. Da fatan zan samu zaman lafiya a tsakanin ku Babba ya rike girman shi, haka ma karami ya rike nashi a matsayin ƙarami. Ni'ima da fatan zaki zamo mai biyayya a gare su a zauna lafiya. Sai mai muryar yarinyar na ji tana cewa Sai me? Muryar yarinyar na ji tana cewa idan sun so a zauna lafiya mai zai hana sai dai ba zan yarda da saka ido ko shishigi ba a rayuwata. Na ɗago ina kallon yadda take magana tana wani farfar da ta baki na magana hanci na magana ido yana magana na ce to tana faɗin hakan sai ta miƙe ta farfalon yana kiran da ko jiyowa ba ta ba ta shige abinta. Gabaki dai muka bi shi da kallo don kowa ya ga abin da ya ɗauko wannan karan a gidan kuma. A zahiri, wato fitsara ya shigo mana kuma a again. Zulfa sai ta kawar da shirinta da falon yi da faɗin to. Dadi, yanzu sai yaya kuma, ka dai ga abin da ka kwaso kuma wannan karan. Ba shi ba da ya ɗauko ta ko mu da ke wurin mun ji kunyar abin da yarinyar ta yi mishi a gabanmu. Dan mijinka daraja ke gare shi a idonka da kima. Amma sai ga wata a gabanmu ta zubar da wannan darajar nasa da kima da mutuncin da muke gani a gabanmu. ta ce ta yi ƙarfin halin ƙarasawa da cewa eh gaskiya yau kuwa mun gaskata yarinya ka ɗauko wa kanka. Dan nishaɗi tunda mun ga irin kalarta da tun yanzu. Mikewa ne tsaye tare da cewa da su Allah ya ba mu alheri na bar sa a zaune har lokacin bai iya cewa uffan ba. Ina shiga na zauna a falon don duk yaran suna zaune a falo hira suke jana da shi amma na kasa ba su amsa sosai. Sai Amira ce ta dan maida hankalinta a gare ni tana cewa mami hala an yi wani abu ne kuma da aka kira ku falo na garin ki a ɓace. Murmushi na ɗan kakaro a fuskata mai kama da yaƙi nake cewa da ita bari ke dai Amira. Wannan amarya ta dadi tana da rashin kunya da rashin mutunci a tare da ita. Dan yanzu ta nuna mana halinta a gaban kowar mu ta mishi rashin mutunci. Har mu ɗin da ya tara don magana. Momi ke ta rashin mutunci ko dadi ɗin nace da ita shi dai. Shi da mu duk daga magana ta sakar mana bakar magana ta tashi ta bice. Yana kiranta ko ciyowa ba ta yi ba ta tafi abinta. Au. Da shi ta shigo gidan kenan ashe. Za ta kuwa da mu wallahi. Dan ba za ta yi muku mu kyale ta ba na ce da ita babu ruwanku a wannan zancen kada ma ki fara. Ba ta yi min magana ba na ga ta turo baki kawai tana zumbura bakinta gaba. Aisha ta ce ni da ina ganin ta na san ba ta da mutunci. Ba ki ga kayan da na ga ta saka ba ne a jikin nata. Tun wannan zaman ban sake bi ta kan ko shi dadi din ba balle wata amarya can da ke gidan.